idan suna tsammani cewa rike kuɗi zai hana wani abu ya tahi idan suna iyawa daga yau inda muke nan a ruwan cbn da mura suka akwai ba kowa ko naira gwamnan jihar zamfara abdulaziz yare abubakar kenan sa'ad da yake kaddamar da yakin neman sake zaɓensa a garin gumi ta jihar zamfara inda ya zargi gwamnatin tarayyar najeriya da kin baiwa gwamnatin jihar ta bisa ra'ayin bambancin siyasa da kuma kulla makarkashiyar kawo cikas ga tafiyar ayyukan gwamnatin jihar ta zamfara mun yi ayyuka sama naira biliyan talatin na ɗauki takarda na ba shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya yi alƙawarin cewa zai biya kuma ya sa a ci gaba da magana biya amma daga baya ya gaya min cewa baya da isassun kudaden da zai biya amma zai sa bankuna su ranta mana kudade in ya samu kuɗi ya biya sai a ba bankuna ya ba da approval amma yan pdp sun je na jihar zamfara sun ce idan wannan kuɗin ya shigo a jihar zamfara babu shakka su wani matsala babu abin da ya hana ba da wannan kuɗin illa maganin siyasa kuɗi ne na al'umma ba kuɗin siyasa ba kuɗin siyasa kamar da haka ni mana muna siyasa kun ba da kuɗi muka dogara mu siyasa ba amma kuɗi ci gaba al'umma ne to saboda haka sun kawo cikas a kan ganin cewa ba a ci gaba da ayyukan gwamnati domin al'umma su ga lahin cewa gwamnati ta kasa to Allah ya so mu za a kasa ba kuma za mu ci gaba da bi kuma mun tabbata na kuɗin al'umma jihar zamfara kuma za su ga amma insha Allah na nemi jin ta bakin wani jigo a jam'iyyar ta PDP a jihar ta Zamfara kuma tsohon dan majalisar wakilai Honorable Sani Muhammad Anka dangane da zarge-zargen. Waɗannan ayyukan da suke kowace suna magana an ba su ayyuka wa ya sa su su yi. Sun suka alƙawarin da su gwamnati ta ce to idan za ku yi kun san muna da standard na aikin da muke in za ku yi daidai standard na wannan aikin to za mu iya ba ku biyan In ka yi aiki ka ƙare me ka ba ta ka ka koma ga wanda kake tunani ya biya ka. a ka ƙara aiki ka sake zuwa ka nemo abokan yan jam'iyyar ka yan adawa da gwamnatin da kake son ta biya ka sun zo sun kwamishinan ayyuka duk da buhari dan takarar da apc ai wannan aikin da ya zo kwamishinan ya ce aikin kai ya yi mugujar tsada To wani rabur kenan in na fahimce ka wannan shine dalilin da yasa kenan kuka je kuka ce kada a biya kuɗin kamar yadda yake zargi? Ba wanda ya ce kada a biya in shi ya saba alƙawalin da aka yi da shi ka yi aiki ka kai ma wanda ya ma aiki ka ya biya ka ka je ka faɗa mai ka je ya duba ya gani kuma an duba standard ɗin aikin nan bai kai ba ko da duben suka yi mutanen jihar Zamfara tumaki ne inda mutanen nan sun ɗauki al'ummar jihar Zamfara mutane da wallahi tallahi ko su fito da sunan wajen kabbar wallahi ba za su yi ba don sun cuci al'ummar jihar Zamfara gwamnan ya kaddamar da yakin neman sake zaben nasa ne tare da rakiyar tsohon gwamnan sanata Ahmad Sani Rimin Bakura da kuma wasu kusoshin jam'iyyar PDP da suka canza shekara zuwa APC. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.